A bayanan da sashen kula da jama'a a rundunar mayakan ƙasa ya bayar cikin sanarwar mako-makon da ake aike manema labarai don sanar da 'yan ƙasa ayyukan da jami'an tsaro suka gudanar a fagen daga a tsawon mako guda sun ce haɗin gwiwar jami'an tsaron Nijar da Burkina Faso ya halaka 'yan ta'adda 22 lokacin da suka yi musu kwanton ɓauna a wani wurin da ke yammacin Nijar. Ko da yake jami'an tsaro hudu sun jikata a yayin wannan fafatawa. Wannan na faruwa ne jim kaɗan bayan da wata rundunar sojan Niger ta Operation Niya da ke aikin sintiri a yankin yammacin ƙasa ta ragargaza wasu wurare uku da 'yan ta'adda ke ajiye mai tare da karkashe wasu mutane biyar da ke aikin fake waɗannan kayayyaki. Ba idan babura goma sha bakwai da askarawa suka yi raga da su. sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an tsaro na barikin sojan sashe na takwas da ke durku a arewacin ƙasa sun yi nasarar kama babura 23 da motoci biyar a wannan mako sannan a karkarar dan mani da ke tsakiyar ƙasa rundunar tsaro ta farautar bishiya ta ceto wasu yara biyu da aka sace da nufin neman a biya kuɗin fansa yayin da a gundumar gidan rumji da ke wannan yanki aka kama motoci biyu shaƙe da man fetur da yawansu ya haura lita 6,550 waɗanda ake kyauta zaton na amfanin 'yan ta'adda ne har ila yau a cikin wannan mako sashe na hudu na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi wato mngtf da ke aikin tsaro a gabasin nishar ta yi nasarar kama ɗimbin bahuwan cimaka da kifi da magunguna a hannun abokan gaba bayan da aka bankaɗo wasu wuraren da 'yan ta'adda ke ajiyar kayansu haka kuma sanarwar ta rundunar mayakan nijar ta ce askarawanta sun yi nasarar dakile wata nakiyar da mayakan ƙungiyar is suka dasa a kewayen garin barwa da ke jihar difa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar